Thank you. bakwalo garin bakwalo garin bakwalo garin bakwalo garin bakwalo garin bokolo. a garin bakwalo garin bakwalo garin bokolo garin bakwalo da akwai ha ha ha ha ha garin bakwal ikon Allah garin bakwalo garin bakwalo garin bakwalo mai nema baya rasa taro a garin bakwalo garin bakwalo rayuwar su take tana da salo garin bakwalo garin bakwalo na ga al'ajabi garin bakwalo ga garin bakwalo wa za a raka garin bakwalo ga garin bakwalo raka mamaji garin bakwalo maza dauke aje garin bakwalo ga al'ajabi garin bakwalo su wani sanadi garin bakwalo wani al'amari wanka amma ma tambaya dan Allah kaɗan. Allah ya bani ikon sani. Wai kana ganin wannan kofar hankaka zai iya kamo bakwalo kwa? Wane bakwalan? Wai mutane me yake damun ku ne? Kai ka san bakwalo kuwa? Sadaukin mahaukacin za a ce wani kofar hankaka tsoho tukuri ya yi hawa ya gangara shi za shi kamo bakwalo? Hauka ake yi? matasa masu jini a jikan madaka kaura na garin nan sun je su kamo bakwalo ya gagare su wani kofar hankaka ko kai ma shawara ku ɗaya da mai gari ne na gaya mai gari na rasa ya aka ije gayyato wani wai wani kofuran kaka wai ya je kama bakwalo to da ni ina gani yanda yake faɗa inda ma cika bakin gani nake kamar fa zai iya fa kamu fa bakwalo fa ai duk wanda ka ji ya ce shine wani to ka tabbatar ba wannan bane wannan kawai sa kan shi zai a shiga uku ta kaba sarki shawara ɗaya zan baku ni dai na gaya mai gari wannan abu ba sa hannuna ba ruwana idan wata matsala ta faru kar ma a zo a gayan jana'iza dan ba za ni ba dan wanka ai musulmi ai dan uwan musulmi to musulmi dan uwan musulmi ne Allah ba ca ikar ku kashe kawunan ku ba shi sai kai kansa inda za ka kashe shi hauka ake yi kai shi kenan yanzu in jirgin sama ya toye ka je ka tsaya tsaye kiyar titi ta gada jirgi kana cewa Allah ya kare ka in ya bige ka ba ruwan Allah kai ka kashe kanka daidai ike da wannan mutum ya sa a shiga uku yayi ta kaba sarki ai abu ne da ba zai yiwu ba munafunci a lahira ta ina za a ce wai yau wai wai wai wani kofar wane ne hankaka wai ya tafiya kama dan wanka ka dubi sadaukan da aka tura fetur watsa su mutumin da yake da karfin ifriti min aljinni to ni dai ina gaya muku gaskiyar magana ba ruwana a wannan lamari na gaya mai gari ya kiya ji to kuma dama Allah yana jarabta talaka da shugabanni idan ya ba da shawara saboda bai saba gaba ba za a ɗauka ba yanzu dai ina gani ai ba za mu tabbatar zai iya kamo shi ba zai iya ba sai mun gani yanzu ba za mu gaga yanke hukunci ba kaga kai ma fa na fuskanci ba za ka fahimce ni ba ba za ka fahimce ni ba na fuskanci ka irin tunanin ku ɗaya da yallaɓai kaga ni tafiya zan yi kaga salamu alaikum sai an jima kai ma na gaba fahimta ta za ka ba Allah ba mu alheri to shi kenan a huta lafiya eh, Abu zauna gani yawwa ina kake أي أي قاتل يمتو kai maza bisa kanka tashi wanda ne a kai bakwalo bakwalan buhun ubanka kaji ko la la ilaha illa inna allaha la kulli shay'in wa yalla wa ha ha la to wa yalla kutaba 这么干，我他妈打不走，呀，要我也才不认你，哎呀了，怎么不认你？来人，来人，过来，过来。 bokolo garin bakwalo garin bakwalo garin bakwalo garin bakwalo garin bakwalo garin bakwalo garin bokolo salamu alaikum <laughs> salamu alaikum umma wa alaikum salam a a a oyoyo oyoyo ga jamila yan birni sanda zuwa jamila yawa a wannan kuma fa kuma ga abokiyar karatu na nan a ah, lallai da zuwa <laughs> Ya iyayen naki? To sannu da zuwa kin zo kauye To san da zuwa. sunanta Farida. Ah lallai Farida sannu Farida. <laughs> To ku zo mu shiga daga ciki. yauwa Farida yau kin zo kauyen mu ko? Hmm. Malama Jamila. Oyoyo oyoyo. <laughs> Ni fa da naga yaro ya zo ya gaya min ya ce wai kin dawo. Kakke so ki ji irin farin cikin da nake. Kai. wato kin san jiya sai da ne mafarki Allah kai <laughs> gaskiya soyayya mu ta musamman ne to ba dole kai mafarki ba tunda kana so na kuma gashi ya zuga na ga ka kai <laughs> abin gaskiya yayi siga sosai sosai yawa baby nan dama ina so in gabatar maka da ƙawata Farida abokiyar karatu na ne ah, Allah sarki ina wuni lafiya lau wala lafiya ya birni ah, mu kun bar ma a kauye kuna ta shan karatu ah, to ya ake kula min da bebi ah, ta kin ga yadda take ta wani bulbul ni wallahi duk in ta je birni sai in ga ta saya ma kin ganta kuwa a'a su jamila ba dole ba hankali na a kwance ballantana in nazo kuma zan ganka <laughs> Allah sarki hmm. to Anya yanzu za ki iya zama mana ƙauye kuwa? Ah to menene a ciki zama sosai kuwa ƙauye yana da daɗi. Kar ya zo fa kwana biyu fa kina yin magakin sa'ar. Ko kuma Usman ya biyo baya ba? Dan na san bai da haƙuri in dai Usman ne. Ah to gaskiya ne. Yanzu ya labari. Yanzu kin san me? Dole dai kin san tsaye wanda muke a ɗarɗar miki. Mm. Ko ba haka ba saboda yanzu nan sai a je a faɗa a ce ga mu can muna tare da ki. kawai ne abin da nake so gara idan an jima ko bayan sallan isha kawai sai mu ko to shi kenan kin san sa'idawa ba komai mariya aikin su kenan to farida mu shiga daga cikin gida kawai farida an jima ma a dandan to ba matsala to iko Allah ha ba jamila ta dan Allah ki haƙuri ki duba ki gani wannan yana kokarin sayare ma menene baya miki ke biki duba ba ki gani yanda kika yi tas kika dawo tas da ke to ko a birnin ma ai kin fi su kyau ko a birnin ma kin fi su kyau ko ni kai dadi biyan da na zama aike kan aike yayo wannan aike duk bayan sati sai ya yayo aike ki bari ki aure shi mu je inda za mu huta ki je inda za a huta haba umma yanzu fi sabilillahi mai amini ya muku da kuka tsane shi kin san cewa fa shi so idan Allah ya daura maka son mutum bayan da za ka yi kuna ganin aminu talaka Allah zai iya azurta shi shi fa arziki na Allah ne bai kamata ku tsani wannan mutum da Allah rufe min baki ke zaki nuna min cewa arziki na Allah ne tun kan in haife ki na san arziki na Allah ne duk rarrashin da ke miki saboda ke baki jin magana kin zama fitsararriya tashi ki bani gukar umare ki tashi au ba za ki tashi ba na huci zuciyarki ja'irar banza kawai ai ta miki magana saboda kin rena mutane ni da na san haka birnin na yake ki je ki karatu da ban bari yarima ya kai ki birni karatu ba Jamila Jamila. Hmm? Wai me yasa duk lokacin da kika je birni kika dawo sai an ga kin ƙara wani kyau kin ƙara zama wani baturiya wai me sirri ne? To ba dole in ƙara kyau ba. Balantana kuma ga ni ka. <laughs> To yanzu dai gashi. Allah ya sa kin je birni an gama karatu an kammala yanzu kin dawo. Me a gaba? sai maganan aure <laughs> aure aure aure sosai makuwa ko ban isa ba ni na <laughs> eh, towa ɗan sarki ah, ba ka so na ne kake furta wannan kalmar ah, me yasa zaki faɗa ka ha ba daga wasa wannan wasa ne <laughs> tuna bari ba zan sake ba <laughs> ai ni ba na son in ji wani magana wallahi in ba magana soyayya ba tsakanina na kai mai firan mu wanda za mu faranta mu junan mu ki kwantar da hankalinki karki damu insha Allahu Jamila za ki zama angon Aminu <laughs> shikenan Tom ni dai wannan zo zoben nake so a bani idan kuma ba za a bani ba sai in san matsayina a wurinka sofi ƙwarai da gaske ya na ga kayi shiru ba komai <laughs> sofi kike so ƙwarai da gaske wanda abin ki jamila duk duniya ba abin da zaki tambaya ina da shi in hana ki hmm. yau kike so in baki ko gobe ko anjima ko yanzu yanzu nake so an gama hmm. to amma don allah ina da wani sharadi guda da, don allah ba na so in na baki wannan zoben ko kaɗan ki marza shi a hannunki to me yasa zan gaya maki ko me dalili amma don allah ki bi umarni na kin ga dai kina tambaya na kai tsaye na baki wannan zoben haka ne don allah ki kula to shikenan ki tabbatar min ba za ki marza ba insha Allah Allah ya ban mu tare ka gani inda min kyau Allah ya maki kyau sosai sai ka ce danki aka yi <laughs> to yanzu abin da nake so mm. ya kamata ki koma cikin gari saboda kin san kin da daga birni dole mutane za su samu ke mm. kaiwa da dawonki don na san kila akwai wanda suna yin sun sa ido sun ga ta wajen kyautar ban san abin da za a samu matsala zuwa an jama sai ma da koda bayan garba ne hmm. ni fa ko ba na damuwa da sa idan in dai har ina tare da kai musamman idan muna soyayya amin kin sa da nake tunanin zama hmm. ina so kin ga ba zai yi ma da wajen gari ba saboda dare ma mu haɗu a layin indo mai mm. <laughs> kin san nan sai ban ba su da sosai gaskiya ne kai ka damu da su wallahi ni ba su dame ni ba ba sa gaba na to shikenan shikenan baby na gode bye bye <laughs> ta da ke kenan wai a ba ban ba ba da kai ba mali zan zo in shi sa dan sarki ne gaba ɗaya sangarta manki dan Allah dan annabi ni ka daina man maganan wani dan sarki ha ba bari na bari na bari mu je dan Allah mu je na bari ha ba mu je a mai ni na ma abin da kika taɓa zuwa abin da shi tsarban na na na manta ka dai tana kuma na fasa kawo maka warma ne ma ake ce mashi warma ne ko shawarma <laughs> shawarma shawarma shawarma a kakka kwafsa na al to ba shawarma ba ne mene ka dai manta mene ka manta ba gari ku kuka saba irin cin wa'annan abubuwan Aminu, don Allah don annabi so nake in maka wata tambaya in ba za ka damu ba na san kana suna. Aminu wai me yasa duk sanda muka haɗu da kai sai ka min ka shiri cewa ka in sake in murza zoben nan me yasa? Ko ka daina suna ne yanzu? Menene kake ɓoye min wanda baka so in sani? don Allah ka gaya min dalilin da ya sa ba ka so in su zo nan. Mazoyata, kin san ina son ki, duk duniya ba abin da zan iya koyo maki. Kawai dai ina so ki kwantar da hankalinki, don Allah kawai wani tsoro ko wani zargi ya shiga tsakaninmu. Amma idan kina son ki ji wani abu dangane da zoben nan, ina so ki dan bani wasu lokuta. Amma dan Allah, dan Allah ba na son ki dinga damuwa akan wannan. Ke dai ki ci gaba da rike min alƙawarin. Saboda zoben nan da na baki, saboda mahimmancin ki a na wallahi shi yasa na baki wannan zoben. Shi yasa na ɗauki wannan zoben na baki. saboda zoben nan kawai ni dai abin da nake so ki ni wasu lokuta amma ina roƙon ki masoyata don Allah ki cire wani abu a rai to shikenan ka damu ina ai ni garin nan kin gajeje nan muka zo amma hannaji ya ishe ni na matsu in koma hmm. me za mu je mu ciwo da umma ni ban ki umwata ba a garin nan kai yayi gaskiya ba zan iya wuce ya mun gana ko na saurayin na filin gari <laughs> in ban dariya Allah kawai dai in wanke su wuce amma ina ni ina zaman ƙauye ni zan iya zama na a ƙauye ba ruwa wa ba idanu Hai! ka zo ne garin jama'a ko abun kunya da muke mulkar aljanu mu sai mu yi na yi bari na bari kuma su yin su bari ina jiran ka to ai uban surkulle eh. ni abin da nake da bukata wannan yaro da ake ta cewa dan baiwa na san baiwa ku tafi tashi <laughs> saboda haka ni dai bukata ta yaron nan ya ban min yarinyar nan hey dakta ka dakata ne kake so a yi mai kana so in raba shi da gangar jikinsa ne ko in da shi akuya kaza mage ko kuma in ringa barin in cire mai kai in bashi ya ringa tafiya raɗe raɗe raɗe di yadda aka ni yayi <laughs> aiki yayi aiki yayi aiki yayi menene haka aiki yayi aiki yayi an yi an gaba. duk abin su babu da hankali komai nasu kamar na mahaukata ba abinka da kuma ka ɗau mataki ba su turo maka mutanen ɓoye ma ni dai bukata ta ta biya ni alhamdulillah ni dai wannan yaro ya raba man da yata in bawa yarima shi kenan bukata ta ta biya wannan ya kai dalla matso kai yanzu ai ba batun surkulle kai abin naka ne abin tsoro kai boka yanzu ba wannan bane zo zo zo ka san wani abu ne abin da sa na kiran ka sai ka tura batu yanzu ba wani aljani da yake nan dan dagariyar barin nan ma da zai wani razana ta koya firgita ka sirri zami da kai ina maganar wannan abokin naka dan baiwa dan baiwa dan baiwa ni ka na san dan baiwa dan baiwa dai ko mm, mm. to wai al'amarinsa ne yake ban mamaki wai ku kana ganin ba wani siddabaru ko kuma wani layoyi ko wani guru da shi wannan abokin naka dan baiwa yake sawa bari ma in takaice ma a takaicen takaitawa tun rayuwar ku da shi adadin rayuwar ku da shi ba wani abu da kaga na rayuwarsa ya canja ko ka fuskanci inda na dosa kana ganin baka ganin sa da wata riga yanzu kake ganin sa ko kuma baka ganin sa da wani takalmi yanzu kake ganin sa da wani takalmi yana sawa ka fuskanci inda na dosa saboda aljanin da na tura domin in ga bayan dan baiwa sai aljanin nan sai ya daya ne min gaddama yanzu ka duba aljani tsuket daga na yi aiki lokaci guda amma ina cewa aljani tsoket dan baiwa ne a ya durkusa ya ne min kuka kuka kai abin da ga ya sa aljani kuka kai ka san ba karamin aiki ba ne ba yanzu na ga bacci ne yake raba ku da shi Kuka gani kana ganin akwai wani abu da za ka iya sani ni ban san da shi ba dan ba ni takaitacce ko yaya ne wato shi al'amarin abokin nan nau da kake gani ai kai ni kaina ba dai aljani ko na ga ma ba kuwa da Allah ko so kake in kira a a kai ai hakuri hakuri boka al'amarin abokin nan nau ni kaina tsoro yake ba ni. ka san kwanaki mai gari ya sa dan gidan sarkin dawa ya je kashe abokin nan nau kuma haka na samu labari da ya je wuka in ga maka sai ga dan gidan sarkin dawa da makarallan hannu makarallan hannu haka sha kaga haka haka ya koma haka Shan inna uwa mu kenan ai ka bari kawai ya hada shi da aljani joka ka san kuma ni wani abun ma abun da yake batar rai yake bata min rai ai ka san dabi na da wannan sarkin dawan da ake cewa sarkin do to yanzu in ban yi gaganin na ga bayan dan bai wannan ba mai gari zai iya cewa makaryaci ne ni karshe ya janjamin yan daba na cikin gari aje a tashi bukkata shi abin da ke faruwa ni al'amarin dan baiwa kawai baiwa ce hai saboda lokacin nan dan gidan sarkin dawa ya gaya musu ya gaya musu tsaya da walakin gora a miya kana ji na ko wani zobe ko wani abu ko kai baka gurin bacci ne ko raba ku da shi in ga maka ta in wannan ne rannan in ga maka muna kwance da dan baiwa yana bacci sai fara ka san nasari eh. da ya fara shi kawai irin in tashi in ce kai ni ka matsa mani in hambada shi gefe ai in ga maka da gudu na fito ran ka san ka san me faru ai da naga hannun shi yana wani kyalli yana wani shale-shale yana sheki wato wani rungude dan zobe ne a hannun an zo gurin an zo gurin ni na san abin da yake ciki kenan akwai abin da aka bashi a wannan zoba zan tura aljani zan tura aljani warawo shi zai dauko wannan zoban an gama tashi kaban to bari ka mai wuta ka kallon kaban nan za ka wuta aboki tashi kaban tashi aiki yayi yau yau Woo! Yee!